بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم أصبت إشرين دوكو بوتا رمضان shekara da hijira ta dubu da ɗari hudu da talatin da uku wanda ya dace da sha ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu za mu fassara aya ta arba'in da uku ta suratun nisa'i insha Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم اتخذتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا نعم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin mai hatta ta'lamu ma taquluna sai kun san abin da kuke faɗa wala junuban illa abiri sabili hakanan kada ku kusanci sallah alhali kuna masu janaba illa abiri sabilin sai dai masu ratsa hanya hanya ce ta bi da ku cikin masallaci za ku wuce ba tsayawa za ku yi ku yi sallah hatta tabtasilu har sai kun yi wanka wa in kuntum marba in kuwa kun kasance marasa lafiya aw ala safarin ko kuna kan tafiya aw jaa ahadun minkum min al-ba'idi ko kuma ɗayan ku ya taho daga bayan gida idan aka samu wani yayi ba haya aw la mustumun nisaa ko kuma kun kai ga jima'i da mata falam tajidu ma'an ba ku samu ruwan da za ku yi wanka ba ba ku samu ruwan da za ku yi tsarki ba ba ku samu ruwan da za ku yi alwala ba fatayammamu sa'idan ba? sai ku yi taimama da ƙasa mai tsarki famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafa fuskokinku da hannuwanku inna allaha kana afuwan ghafura lalle Allah ya kasance mai yafewa Allah madaukaki ya kasance mai gafara wannan aya ta 43 ta suratul nisa zakara Allah subhanahu wa ta'ala fiha ahkaman kasira Allah madaukaki ya yi bayanin dokoki masu yawa a cikin wannan aya za mu yi bayanin biyar daga cikinsu insha Allah hukunci na farko wanda Allah madaukaki ya kawo a cikin wannan aya shine hurmatu salati ala sakran haramun ne mutumin da yake cikin maye ya sallah ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye ba ma sallar kanta ba kar ma ka kusance ta idan dai baka da goshin hankali ka lura bayanin da ya zo a ƙarshe kafin mu shiga wannan aya Allah maɗaukaki ya yi magana ne akan mashhadan min mashahidil qiyama maqaman yaqumul abdu yanda bawa zai samu kansa a ranar tashin kiyama za a yi hisabi tsakanin bawa hatta da annabawa kaga Allah madaukaki ya gama magana akan hisabin da zai auku a ranar tashin kiyama wanda shi ake cewa yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ana gama magana akan hisabi da za a yi tsakanin mutane da annabawa sai Allah ya kawo magana kuma akan yadda za a bauta mishi ce alaka tsakanin ayoyin nan wancan ana cewa yau mai zin yawaddu allazina kafaru wa asawu rasula law tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah hadisa Allah madaukaki yayi magana akan yadda kafiri a ranar tashin kiyama zai rika fata zai rika so a ce ina ma Allah ya daidaita halittarsa da ƙasa saboda ya kafirce mu Allah ya saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba wannan ana magana ne akan mashhad min mashahidil qiyama maqamal abd lokacin da bawa zai tsaya gaban Allah a filin hisabi to sai aka zo maka magana akan abin da ke da dangantaka da wancan tsayuwa da za a yi a hisabi Shi ne tsayuwar da kake yi gaban Allah a nan duniya lokacin da kake sallah wato idan ka tsaya a sallah a yanzu kamata ya a ce wannan tsayuwar da za ka yi a sallah tana tuna maka tsayuwar da za ka yi a filin hisabi shi yasa ana magana ana gama magana akan tsayuwar filin hisabi sai aka kawo magana akan tsayuwa na sallah wato abinda Allah ke nufi tunda wannan tsayuwa ne da kake yi a duniya babu wani a gaban gabanka banda Allah yanda ya tabbata a hadisin manzon Allah idan mutum ya tsaya yana sallah to babu wani abin da ke gabansa sai Allah tabaraka wa ta'ala fala budda an yakuna hadir alqalbi wal aqli dole ne kai da ka tsaya zaka gana da Allah a yanzu sallar da zaka yi a samu kana da cikakken hankali zuciyarka ta koma ga Allah din saboda haka idan wannan tsayuwar da za ka yi gaban Allah ba ka da cikakken hankali to wannan tsayuwa ta ka ya ce don haka sa Allah madaukake kawo maganar ah, ƙoshin hankali ita ce ka'ida na farko game da tsayuwar sallah Allah madaukake kira masu imani la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah alhali kuna masu maye saboda duk mutumin da ya shiga hali na maye hali na buguwa wannan mutumin ba yi da koshin hankali to yaushe kuma kana tsaye gaban Allah amma ba ka da cikakken hankali wannan sallar taka ba ta da tasiri ka duba majmu'u fatawa na shekul islam mujallar na 22 shafi na shida ana masa tambaya Allah ya gafarta malam ga abin da Allah madaukaki ya faɗa ya ayyuhal na amanu la taqrabu salata wa antum sukara war rajulu idza shariba al-khamra idan mutun ya sha giya wa salla wa huwa sakaran yayi sallah yana cikin maye hal tajuzu salatuhu am la shin sallarsa tayi ko bata yi ba Sheikhul Islam ya bada amsa yace salatu sakarani allazi la ya'lamu ma yaqulu la tajuzu bi ittifaq sallar wanda yake cikin maye wanda bai san abin da yake faɗa ba wannan sallar ta tabbata inganta ba babu ita ma kuma sannan babu sabani a tsakanin malaman sunna da shekul islam ibn taimiyya la alam ma kulu hadhihi salat la tajuzu bi ittifaqi bal wala yajuzu an yumakkan min dukhul al masjid ba ma sallar ba bai kamata mutumin da aka ganshi a cikin maye ya bugu yana jiri saboda ya sha giya a kyale shi ma ya shiga masallaci ba shekul islam ya ce saboda wannan ayan ta arba'in da uku ta suratun nisa ne Allah ya ce ya ayyuhal hallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la taqrabu salata kar ku kusanci sallah wa antum sukara alhali kuna cikin mai kusantar sallah ai masallaci shine wurin sallah bai kamata a bar bugagge dan giya ya ma zo kusa da masallacin ba abinda Allah ya faɗa kenan saboda yana cikin maye amma sharaɗinsa Allah maɗaukaki ya ce hatta ta'alamu ma ta na sai kun san abin da kuke faɗa don haka wanda yake cikin maye wanda yake cikin buguwa wanda ya fita hayyacinsa saboda ya sha giya wannan mutumin ba a ba shi damar kusantar masallaci kuma idan ma yayi sallah sallah sa bata inganta ba fa innan nahya an qurbani salati wa qurbani mawabi'i salati shekul islam yace saboda abinda Allah ya hana a cikin wannan aya shine abubuwa guda biyu kar a kusanci wurin sallan kuma kar a yi sallah shi yasa Allah ya hada abu biyu din a kalma guda la taqrabu salata la taqrabu salata wato ana nihin kar ku kusanci wurin sallah kuma kar ku yi sallan abubuwa biyu ne kar ku kusanci wurin sallah kuma kar ku yi sallah alhali kuna cikin maye hatta ta alamu ma taqulun to amma malaman sunna suna cewa shi Allah da ya faɗi wannan yayi bayanin sa da kanshi saboda haka salatu ha in kana mutawabbi'an idan mutum ya sha giya ya zamanto yayi alwala alwalan nan ingantacciya walam يفقد وعيه ya sha giyan amma bai fita hayyacinsa ba saboda ita giya akwai lokacin da in an shata ake fita hayyaci akwai shan da ake mata kuma mutum ba zai fita hayyacinsa ba ya san abin da yake faɗa to idan ya yi alwalan ingantacciya ya kasance kuma ya yi sallar yana da sauran hankalinsa bai fita hayyacinsa ba malamai suna cewa fa salatuhu sahiha sallata ta inganta me yasa saboda Allah madaukaki ne faɗi wannan sharadi yace hatta ta'lamu ma taquluna sai kun san abin da kuke faɗa tunda yace sai kun san abin da kuke faɗa fa in alima ma yaqulu idan mashayin giya ya iya sanin abin da yake faɗa fa salatuhu sahiha sallata ta inganta kenan saboda Allah madaukaki ya sanya makura لا taqrabu الصلاة وأنتم antum حتى hatta hatta لبيان الغاية yana gwada ainihin makurar hannunsa, ya hana ne zuwa lokacin da mutum zai san abin da yake faɗa an ce sallar ta inganta idan ya zama to bai kai ga fitan hayyacinsa ba yana da hankalinsa ba wai wato buguwa a yadda kai kake sanin shi bane Allah ya yi bayanin abin da ake cewa buguwa Allah ya bayanin abin da ake cewa maye fita hayyaci na mashayin giya wanda yake hana a karɓi sallarsa shine lokacin da mashayin giya bai san abin da yake faɗa ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala idan kuwa har ya san abin da yake faɗa duk da cewa yana cikin maye to wannan sallar idan ya yi ta ta inganta sallar ta inganta babu shakka in ya yi alwala da kyau ya kuma yi sallar da kyau sallar ta inganta walakin na la yusabu a sai dai ba shi da lada sallar ta inganta amma ko ba shi da lada me ya dalilin da ya sa aka ce ba shi da lada saboda matakai biyu ne idan ya sha giya hadisi ya taho daga Abdullahi bin amrin yana sunanu tirmizi wanda yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa man sharibal khamra lam yuqbal lahu salatu salatun arba'ina sabahan wanda ya sha giya ba za a karɓar masa sallah ba sai an yi kwana arba'in kun ga anan manzon Allah bai jingina shan giyan da maye ba shi Allah ne ya faɗa kar ku kusanci masallaci kar ku yi sallah hatta alamu ma taquluna wannan sharadi ne na Allah shi kuma annabi Muhammad me yace man shariba al-khamra lam yuqbal lahu salatun 40 sabaha idan ya sha giyan to sallar ba za a karba ba sai an yi kwana 40 kaga kenan ko da yayi ta ingantacciya Allah ba zai karba ba kuma dole ne yayi wannan sallar in matukar yana musulmi don in bai yi ta ba nan kuma yana kafirta to kaga ya shiga tsaka mai wuya akwai riwayar abdullahi bin amrin wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai riwayar da ta zo daidai da wannan aya manzon Allah yana cewa man shariba al-khamra wa sakira wanda ya sha giya kuma ya yayi maye wato ya bugu lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan ba za a karban masa sallah ba tsawon kwana arba'in. wa in mata in ya mutu a wannan lokaci kuma da kalan nara wuta zai shiga to kaga an samu hadari na uku kenan ya sha giyan an daina karban sallah in kuma ya mutu a daidai wa'azin da ba a karban sallansa dan wuta ne wa in taba amma da zai tuba taba Allahu alaihi Allah zai karbi tubansa ya gafarta mishi wa in ada in ya koma fashariba ya sake shan giya fasa kera ya bugu lam tuqbal lahu salatun arba'in sabahan ba za a karɓar masa sallah ba tsawon kwana arba'in fa in mata da kalan nara kuma in ya mutu a wannan yanayi zai shiga wuta fa in taba taba Allahu alaihi idan ya tuba Allah zai gafarta mishi zai karbi tubansa wa in ada in ya sake komawa fa shariba ya sha giya fasa kira, har ya kai ga hali na maye lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan ba za a karba masa sallah ba tsawon kwana arba'in? fa in mata da kalan nara in ya mutu a wannan lokaci zai shiga wuta fa in taba taba Allahu alaihi in ya tuba Allah zai karbi sa, kaga uku kenan wa in ada in ya sake komawa bayan tuba na uku kana haqqan ala Allah an yasqiyahu min raddatil kabal yawm al-qiyamah hakki ne ga Allah zai shayar da shi wani ruwa wanda ake kiransa radagatul khabal Allah zai shayar da shi wannan ruwa a kiyama wato hakki ne ga Allah sai ya shayar da shi wannan ruwan sahabbai ba su taba jin wannan kalman ba me ake cewa radagatul kabal ya rasulullah suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam qalu ya rasulullah wa ma radagatul kabal manzon Allah yace usaratu ahlin nar shine mugunya na cututtukan yan wuta mugunya da ke fita daga raunuka daga gyambo daga farji na yan wuta waɗanda ake wa azaba saboda yawan sa'ammar kogi yana da hanyar tafiya to wannan shi ake ɗiba a bawa mashayin giya ya sha a cikin a cikin wuta wannan ita ce azabarsa wannan hadisi babu shakka ya inganta daga annabi muhammad ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 6313 <clears throat> akwai ma inda manzo Allah yake kiran wannan ruwa da suna tsinatul khabal maimakon radagatul khabal wannan kuma malamai suna cewa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi zufan yan wuta zufan yan wuta shike taruwa kuma a shayar da mashayan giya wanda ita ce azabarsu don annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa ya ce araku ahlin nar zufan yan wuta ko kuma ya fassara <clears throat> da usaratu ahlin nar shine mugunya wanda yake fita daga cututtuka na yan wuta na uzu billahi min sakhatillahi wa ghadabihi saboda haka kaga giya Allah madaukaki ya haramta ta ya sanya wato tsauraran hukunci a dalilin shanta mutum ya nisance ta shine mafi alkhairi ya na amanu ya ku waɗanda suka yi imani la taqrabu salata wa antum sukara kar ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye shin a wannan aya Allah ya kira giya Allah bai kira giya ba kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye babu kalmar giya a cikin wannan aya la taqrabu salata wa antum sukara kar ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye don haka tunanin kalmar giya yana da kyau mu kau da shi ba maganar giya ake ba ana maganar mutum ya kusanci sallah ya fita hayyacinsa ya bugu ko yana cikin maye saboda ya sha wani abu ta yiwu jiya ne ta yiwu ba giya ba saboda haka wannan yana yana shafan wanda duk ya fita hayyacinsa akan kowane dalili ba wai sai giya ɗin kadai ba kamar yadda imamu shafi'i ya faɗa akwai littafinsa da ake kira kitabul ummu كتاب الأم للإمام الشافعي ينا كتاب الصلاة في من تجب عليه الصلاة مجلد نفر كو شافعي ثمانين أكو ينا مغانا أكون ونن آير الإمام الشافعي يتي فمن صلى سكرانا duk wanda ya yi sallah yana cikin maye lam ta juz salatuhu sallarsa bata inganta ba me dalili li nahyillahi azza wa jalla iyahu an salati saboda Allah da kansa yace kar ma yayi sallah Allah da yace kar ma yayi sallah la taqrabu salata wa antum sukara kar ma ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye saboda sallah ibada ce sallah ta kunshi kalmomi da ake faɗa da harshe idan mutum bai da hankali yana iya ta'aji ya faɗi kalmar da Allah madaukaki bai umarni a faɗi irin ta ba hatta ya alama ma yaqul al-imam shafi'i yace sai har mutum ya kai ga halin da yana sanin abin da yake faɗa wa in an anna salata qawlun wa amalun wa infaqun fi mawadi'a mukhtalifa abu ne wanda yake yana cewa kowa ya sani ita sallah dama ta kunshi ayyuka da yawa ita sallah akwai aikin da magana ne da harshe ake yi akwai aikin da da jiki ake wa infaqun sannan abinda akwai abinda an hana ka karkai kana sallah an hana ka in ka shiga sallah karka yi wannan in ka yi kuma sallah ta ɓaci kaga kenan akwai buƙatar sai da hankali domin hankali shi ke sa a tsaya kan doka in kana sallah ai kaga babu cin abinci babu magana babu dariya babu kaza babu kaza an hana ka wasu abubuwa sannan kuma in kana in kana sallah akwai abubuwan da ake son ka yi da ka, akwai abubuwan da ake so ka yi da jikinka wala yu'addi hadha illa man umira bihi mimman aqala ba wanda zai iya tsayar da ka'idojin sallah sai wanda yake da cikakken hankali ya fahimci abin da yake wa alaihi don haka idza salla sakran idan mutum yana cikin maye yayi sallah al-imam shafi'i yace an yu'ida idza saha idan ya farfado daga giyan nashi to dole ya sake wannan sallah walau salla sharibu muharramin sai al'imamu shafi'i ya ce kuma ba maganar giya ba ce da a ce mutum zai sha wani abun da Allah ya haramta shansa gairu sakaran kana asiyan fi shurbihi al-muharram wa lam yakun alaihi i'adatu salatin ah, wa in walau salla sharibu muharramin gairu sakaran da zaka sha wani abu wanda ke baya bugarwa Eh, kana asiyan fi shurbihi almuharram wa lam yakun alaihi adatu salatin matukar mutum bai fita hayyacinsa ba ba a cewa sai ya sake wannan sallah ko da a ce giya ya sha ko kuma wani abu daban li'annahu mimman ya'qilu ma yaqul saboda <clears throat> ka san abin da kake faɗa tunda baka riga ka shiga hali na maye ba shi Allah madaukaki yayi magana ne akan wanda ya fita hayyacinsa to kada ya yi sallah kuma kar ya kusanci masallaci amma mutumin da ya zama ya aqilu ma yaqulu yana iya sanin abin da ke fita daga bakinsa ko da giyan ne ya sha to wannan mutumin sallarsa ba ba Allah madaukaki bai ce ba ta inganta ba wato sallar ta inganta yana cewa wa ahabbu ilayya law a'ada ni ana wa fahimta inji al-Imam Shafi'i in dai mutum ya sha giya ko da bai kai ga buguwa ba yayi sallah al-imam ya ce ni a fahimta na ya sake wannan sallar saboda ai ba kowa ke iya adalci ya hukunta ma kansa cewa bai kai ga hali na buguwa din ba saboda haka mashayin giya ya guji sallah gaba ɗayan ta shine mafi dacewa wa man kadaba ala aqlihi bi wasanin saqil fa salla wa huwa la yaqil a'ada salata idza aqal kuma ba wai giya kaɗai ba kamar da muka faɗa duk wani abin da zai zamanto zai raba ka da hankali duk abin da mutum zai sha ya raba shi da hankali to babu shakka yana daidai da hukuncin giya a littafin Allah da kuma sunnar annabi Muhammad da wanda zai sha solution da wanda zai sha kwaya da wanda zai sha giya da wanda zai sha ganye ba su da bambanci a wajen Allah saboda dukkansu abin nan da suke sha yana raba su ne da hankalinsu to abinda Allah ke faɗa in dai baka cikin hankalinka to kar ma ka kusanci ibada saboda in kayi wannan ibada baka da lada a wajen Allah babu mamaki ma zunubin kai ƙara yawa saboda ka furta wata kalman da Allah madaukaki ya haramta faɗanta wannan shine doka na farko wanda Allah da kansa ya saukar da shi a cikin littafinsa a suratun nisa ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hukunci na biyu Allah madaukaki ya ce wala junuban illa ajri sabilin hatta tagtasilu haka nan mai janaba kada ya kusanci sallah illa ajri sabilin sai dai kawai wanda ya zo wucewa ta hanya wanda zai ratsa masallaci ya kasance babu wata hanya dole sai an bi cikin masallacin wannan larura ce ko kuma dole ta kama sai ya shiga masallacin nan wannan akwai larura hatta tagtasilu sai kun yi wanka kun ga Allah madaukaki da kansa ya tabbatar mana janaba tana haramta wa mutum sallah sai yayi wanka yana da kyau mu gane wannan maganar ba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bace magana ce ta Allah da kansa a cikin alqur'ani wala junuban illa adiri sabilin wannan illa adiri sabilin itirafun ne misali wala junuban hatta tagtasilu don illa adiri sabilin wannan istisna'i ne wanda Allah ke warewa ya kawo shi saboda mun nuna muhimmancin wanka da kuma larura irin ta rayuwa tana sa Allah ke sassauta hukuncinsa amma abinda Allah ke cewa a nan shine wala junuban hatta tattasil haka nan kada ku yi sallah alhali kuna da janaba sai kun yi wanka fal junubu ah, yuzimul iftital min ajli salat idan dai mutum yana da janaba to janaban nan tana tilasta shi yayi wanka kafin yayi sallah tana tilasta shi wannan shine nassin alqur'ani abinda alqur'ani yake nuna mana shine idan mai janaba yayi sallah la tasihu salatuhu bidunihi matukar bai yi wankan janaba ba to wannan sallar ta inganta ba abinda ayar alqur'ani ta faɗa kenan karara kuma sannan akwai hadisin manzon Allah hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin sahihu muslim hadisin 224 yana cewa la tuqbalu salatun ghairi tahur <clears throat> la tuqbalu salatun ghairi tahur ba a karban wata sallah sai fa idan akwai tsarki kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana sallar mai janaba ba a karbanta ayar alqur'ani ta tabbatar mana an haramta wa mai janaba yayi sallah Allah madaukake ya ce hatta taktasibu har sai kun yi wanka saboda haka haramun ne sallah ga mai janaba sai yayi wanka wannan shine nassin alqur'ani kuma wannan shine nassin hadisin manzo Allah don haka amrun mujmi'un alaihi bainal ulama ay amrun mujma'un alaihi bainal a'immatis sunnah gaba ɗaya malaman sunna a tarihi musulunci babu wanda ya faɗi abin da ya saba haka mai janaba Allah bai karban sallarsa sai yi wanka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma haka yazo cikin alqur'ani don haka an samu ittifaki na malaman sunna haramun ne ga mai janaba yayi sallah sai a bayan yayi wanka al-imam an-nawawi a littafinsa da ake cewa al-majmu' mujallar na biyu shafi na saba'in da takwas yana cewa ajma'al muslimuna ala taharimi salati alal muhdisi malamai sun yi ittifaki haramun ne mai najasa yayi sallah wa ajma'u ala annaha la tasihhu min malamai sun yi ittifaki akan cewa idan yayi yi sallar bata inganta gare shi ba in ma yayi sallar to sallar nan bata inganta ba sawa'un kana aliman بحدثه او جاهلا jahilan ناسيا shin ya san da wannan najasar da take jikinsa ko bai sani ba ko kuwa mantuwa yayi wato a hali uku din nan ya san da najasan ko bai sani ba ya jahilta kenan ko ko a sannan kuma ko mantuwa ne gaba ɗaya ji sallar bata inganta ba wannan akwai ittifaqi na malaman sunna lakinnahu in salla jahilan amma idan akan jahilci ne mutum yayi sallah to hukuncinsa yana bambanta au nasiyan ko kuma ya kasance yayi sallah na a halin mantuwa an ce anan ba shi da laifi babu zunubi a kansa ittifakan saboda Allah madaukaki ba zai kama ka akan abin da ka aikata shi da jahilcin laifin aikatawa ba ko kuma a halin kuskure wa in kana aliman bil hadath wa tahrimi salati ma al hadath idan kuwa mutum ya san cewa haramun ne a yi sallah da janaba a jiki duk da haka ya yi sallah da janaba a jikinsa fakadir ta kaba ma'asiya wannan mutum ya aikata laifi mai girma ma'asiyatan azima duk da cewa ba a cewa mutum ya kafirta don ya yi sallah da najasa a jikin shi in ji al'imamun nawawi malaman sunna suna cewa la inda na bi zalika illa an yastahillahu sai fa idan mutum ya halatta yaya aka yi kai sallah da janaba a jikinka sai ce ai ya san cewa haramun ne ya san cewa haramun ne amma kuskuren fahimta ya sa shi wannan sallah to anan ba a cewa ya kafirta amma ga al-Imam Abu Hanifa al-Imam Abu Hanifa a fahimtarsa a mazhabar shi duk wanda yayi sallah da janaba a jikinsa da gangan ya kafirta me dalili saboda yayi izgili da dokan Allah mazaukaki wanda Allah da kansa ya ce wala junuban illa abiri sabili hatta tagtasil haramun ne ga mai janaba yayi sallah sai fa yayi wanka inji Allah subhanahu wataala da kansa annabi Muhammad kuma hadisansa sun tabbatar da haka sai mutum da gangan ya aikata al-Imam Abu Hanifa yana cewa wannan ganganci yana nuna izgili akai ma Allah saboda haka duk wanda ya izgili ga Allah wannan mutumin ya kafarta idan lam ya'ti bi badalin wala farra ila salati muhdisan to amma ga mutumin da yake da larura wannan ba a magana a kansa kamar misali mace da take istihala matar da ya zamanto jini baya ɗauke mata kaga dai babu kyau mace tana jini ta yi sallah amma saboda ita wannan larura ne jinin baya ɗauke mata shi yasa ake ake kiranta al-mustahaba mace wacce take jinin istihala da kuma mutumin da yake da ciwon yoyon fitsari salasul bauli sa bai ɗaukewa wa man bihi hadathun da'imun da wanda ya zamanto yana da wata najasa da ba ta dauke mar a ko da yaushe najasan nan tana sauka daga jikin shi kamar misali mutumin da yake da ciwo na hutu ba yadda za a yi yayi alwala a samu minti guda sai yayi hutu alwalan ta warware to wannan kaga larura ne Allah madaukaki baya kama mutum da wani laifin da ya zamanto bai yi shi da gangan ba a halin larura ya aikata saboda haka kafin a kai ga taimama ne matakin farko da Allah ya faɗa cikin wannan aya wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasil matakin farko da Allah ya faɗa a nan shine wanka da ruwa dole ne mutumin da ke da janaba ya yi wanka da ruwa wa man salla bitayammum wa man salla farba bila ma'in wala turabi li adamihima aw ukriha ala salati muhdisan fala shakka fi annahu la ithma alayhi fi hadhihi in ba larura ce ta kai ga zaka kai ga yin sallah kai taimama ba da janabar a jikinka matakin farko shine dole kai amfani da ruwa kai wanka don haka fal junub يلزمه الاتصال من اجل الصلاه ولا تصح صلاته بمجرد الوضوء akwai mutumin da haka kawai yana da janaba da ya tashi sai alwala ya tafi yayi sallah da janaba a jikinsa amma duk da haka maimakon yayi wanka sai yayi alwala yayi sallah mutane da yawa suna aika mana tambaya akan wannan matsala wai abin ya auku da su yanzu kaga wannan ba ganganci ba yaya za a yi ka aikata abu ba tare da kana da ilimi a kansa ba tunda baka sani ba sai ka yi tambaya mutum yana da janaba a jikinsa yayi alwala yayi sallah malamai sun ce la tasifu salatuhu bi majarradil wudu idan ka ɗora alwala akan janaba alwalan bata inganta ba saboda bata samu mahallinta ba idan kai alwala akan janaba alwalaka bata inganta ba don bata samu mahallinta ba wal junubu mabnu'un min al fil masjid haka nan mai janaba an hana shi zama a masallaci wato Allah madaukaki cikin hikimarsa da yake littafin alqur'ani littafi ne da Allah da kansa ya tsara shi sai ya tsara littafin da hikima duk abin da zai hana maimakon ya maimaita kalma biyu sai ya faɗi kalma guda sai ya ɗauke biyu kaga Allah madaukaki yayi magana yana cewa wala junuban illa adiri sabilin hatta taktasilu ya haɗa magana biyu ne a gurin wala junuban haka nan in kuna da janaba yana nufin kar ku yi sallah sai kun yi wanka to kuma yana so ya ce kar ku shiga masallaci ma to sai hada abun biyu gaba ɗaya a cikin kalma guda wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu da yake dama maganar ana yin ta ne da masu hankali da ka ji maganar ka san Allah yana magana ne akan abubuwa guda biyu na farko yana magana cewa mai janaba kar yayi sallah na biyu yana magana akan cewa mai janaba kar ya shiga masallaci illa abiri sabil sai in hanya ce ta bi da shi ta ratsa shi cikin masallaci din wato abubuwa guda biyu ne Allah madaukake ya hada a nan guri to amma shiga masallacin yakan zama larura gare ka duk da cewa gashi Allah da kansa ya haramta wa mai janaba ya shiga masallaci shigan da ake nufi a nan shine wanda Allah da kansa ya bayani ya zauna amma idan ratsawa ne fa Allah bai hana ba illa abiri sabil hanya ce ta ratsa da ku za ku wuce kaga wannan ba laifi ya shigo ta kofa na ya fita ta wannan bai tsaya ba me ake nufi ka zauna a masallacin da janaba a jikinka haramun ce Allah da kansa ya haramta wannan a cikin littafinsa wato haramun ne uh, lil junubi an yamkufa fil masjid lakin in taja zalika to amma kuma larura ta kan zo wanda za a samu mai janaba yana buƙatar ya shiga masallaci kuma gashi bai wanka ba kamar yaya ta yiwu ladan ne ladan ladanin masallacin zai kira sallah kuma ga janaba a jikinsa bai riga ya yi wanka ba lokacin sallah lokacin sallah kuma ya shigo malamai sun ce babu laifi ya je ya yi alwala shi wannan alwalan nashi tana da tasiri wato alwala tana sassauce tana sassauta al'amarin janaba amma ba ta ɗauke na janaba gaba ɗaya babu laifi don ya yi alwala sai ya shiga masallaci ya kuma kira sallan nan da janaba a jikinsa kafin ya fita sannan ba shi kaɗai ba ga huduru darsi kamar da muke darasi a yanzu ya kasance mutum akwai janaba a cikinsa yana so ya shigo masallaci ya saurari wannan darasi malamai sun ce halal ne ya je ya yi alwala idan ya yi alwala ya shigo masallaci ya zauna a gama darasin ya tashi ya fita kafin na je ya wanka kaga alwalan ta sassauta masa tsananin janaban amma ba ta kawar da janaban ba to haka nan kuma al-ihtima'u min barri kamar misali ana tsananin sanyi ya zamanto dole mutum ya samu mafaka kamar misali matafiyi ne yana gefen hanya sanyi ya yi yawa ga masallaci a gefensa idan ya shiga masallacin da zai dan samu sauki saboda haka a nan kafin ya shiga masallacin sai ya yi alwala ko kuma ruwan sama misali ya sauko kai kana da janaba a jikinka babu laifi don kayi alwala kafin ka shiga wannan masallaci saboda ka fake ma wannan ruwa au gubarun ko ko ya to kura ne ta ta guguwa ta taso ya to akwai kura da sauran jama'a na gudu kai ma sai ka fada masallaci saboda akwai eh, tsoron rayuwarka a nan kafin ka shiga masallacin ka yi alwala wa nahwi dalika malamai suna cewa idza tawabba'a a lis-salati wannan alwala ba ta bambanta da irin wacce ake yi don in za a yi sallah ba kuma ko da larura ce kamar za a yi mitin ya zama za a yi wannan mitin a masallaci kai kuma kana da janaba to idan kai alwala kana iya shiga masallacin ka zauna a yi mitin din da kai a gama sannan ka fita ka je ka yi wanka kafin ka dawo ka yi ibada alwalan da za ka yi malamai suna cewa alwala ce irin ta sallah li'anna wudu a yukhaffifu janaba saboda an tabbatar alwalan tana sassauta janaba wa in kana la yufiluha bil kulliya ko da yake alwalan ba ta kawar da wannan janaban gaba ɗayanta wannan ya tabbata a labarin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tayi wani ya ce maka ah, Allah ya hana a zauna a masallaci idan akwai janaba sai an yi wanka ina aka samu ta ayan kuma da ta nuna babu laifi idan an yi alwala a shiga na'am akwai dalili akwai labarin aqwa ibn yasar aqwa ibn yasar tabi'i ne ya ba da labari ya ce ra'aitu rijalan min ashabi rasulillah na ga mutane da yawa daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibuna suna zaunawa a masallaci alhali kuma suna da janaba a cikin su tabi'i ne yake ba da labarin sahabban annabi muhammad ce ya gansu sukan zauna a masallaci alhali akwai janaba a jikinsu Masharaɗi iza tawabba'u wudu as-salati idan sun yi alwala irin alwalar da ake yi kafin ayi sallah wannan shi yasa tunda sahabbai suna haka sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna haka mutum yana da janaba amma sai ya yi alwala ya shiga masallaci idan akwai wata bukata a gabansa ya shiga masallacin ya zauna idan an gama wannan bukata da take gabansa din ya fita sannan ya je ya yi wanka kafin ya yi ibada wacce irin alwala a ibn yasar ce, wudu as-salati alwala irin wacce ake yi in za a yi sallah so kaga babu bambanci tsakanin wannan alwalan da kuma alwalan da ka sani haka nan in ka duba kashaful qina ah, mujallad na farko shafin 148 malamin yana cewa wa yahrumu ala ala junubin haramun ne ga mai janaba al fihi ya zauna a masallaci wato al me yasa aka ce haramun ya zauna a masallaci saboda Allah ya ce wala junuban illa abiri sabili nan mai janaba kada ya kusanci masallaci sai dai wanda hanya ta ratsa da shi hanya ta biyo da shi cikin masallacin kuma saboda akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin sunan abi dawud hadisin da manzo Allah ke cewa la uhillul masjida li ha'ifin wala junubin ba na halalta masallaci ga mutane biyu mai janaba da mai haila hadisin al abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba na halalta masallaci ga mai haila da mai janaba to abu abinda malamai malamai suke cewa wannan hadisin bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba eh, hadithu la yathbutu an rasul wannan in ka duba tamamul minna na Muhammad Nasiru al Albani shafin 118 har zuwa shafin 119 yi magana a kan wannan hadisi da kuma mas'ala ta shiga masallaci ga mutumin da yake da janaba ka duba ba'ifu sunan Abi Dawud hadisi na 32 kuma fassala zalika wa radda ala sahahahu duk da cewa an samu malamai waɗanda suke ganin hadisin nan ya inganta don haka suke aiki da shi akasarin malaman Saudiya suna amfani da wannan hadisi haramun ne ga mai janaba da mai haila su shiga masallaci sai a jawo hadisin nan akwai waɗanda suke inganta hadisin albani ya musu raddi a littafinsa wanda ake ce ma asamarun mustafa mujallar na biyu shafin gari bakwai da arba'in da shida ya yi martani sosai mai bayani akan wannan hadisi bai inganta daga manzon Allah cewa mai haila da mai janaba an haramta musu shiga masallaci in ana maganar nassi daga bakin annabi ne wannan hadisin bai inganta ba amma idan aka koma ga eh, kamar su sahabbai na'am an samu labarai da yawa daga tabi'ai akan cewa sahabbai suka yi alwala suna da janaba kuma su shiga masallaci domin da wannan hadisin ya inganta to ba za a yi aiki da abin da sahabbai suke yi ba ya nuna cewa shiga masallaci ga mai haila da mai janaba haramun ne to hadisin bai inganta ba shi wannan malami mai littafin kashafu kina al-imam bahuti yana cewa babu kyau ga mai janaba ya shiga masallaci ya zauna illa an ya tawabba'u sai dai fa idan ya yi haila da shi da mutanen da aka hana su shiga masallaci din a wancan hadisi kamar misali mai haila da mace da take cikin jinin biki fa ya lahum al-luksu fil masjid babu laifi kenan idan sun yi alwala suna iya shiga masallacin su zauna in ji al-imamu babu laifi idan sun yi alwala suna shiga masallaci su zauna ya kawo labarin sa'id ibn labarin da sa'id ibn ya kawo a tafsirin sa da imam asram wanda muka karanta labarin afa ibn yasar tabi'i yana bada labari yace ra'aitu rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ga mutane daga sahabban annabi yajlisuna fil masjidi suna zaunawa a masallaci wa hum mujnibuna alhali kuma suna da jalaba to amma idza wabba'u wudu as-salati idan sun yi alwala irin ta sallah haka in ka duba littafin al-mubdi'u ana cewa labarin da afa ibn yasar yake bayarwa game da waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka isnadin labarin sahihun ya inganta wa li anna al-wudu'a yukhaffifu hadathahu saboda alwala tana sassauta wato tsananin janaba tana sassauta janaba fa yazulu ba'du ma yamna'uhu wannan haka shekul islam ya faɗa shi ma a cikin majmu'u fatawa mujallar na 26 shekul islam ya tabbatar da lallai waɗannan sahabbai an samu suna haka kuma babu laifi don mutum ya yi alwala da nufin ya sassauta tsananin janaba wato alwala yana sassauta tsananin janaba hina idan fa yajubu an yana fil masjid kamar misali mutum yana da janaba amma yana buƙatar ya bacci a cikin masallaci yana da janaba a jikinsa yana buƙatar ya bacci da akwai wanda zaka samu ba shi da wannan gata na gida din ko ko a'a sana'arsa ta kawo shi wannan garin a yau ba dan garin nan bane amma kasuwa ta kawo shi nan ya zo cin kasuwa ya zo cin kasuwan nan ya kasance janaba ta same shi janaba nan tana iya samun mutum ta hanyoyi da dama lokacin da janabar ta same shi sai ya zama yana da buƙatar misali ya shiga masallaci ya kwanta sai ya koma gida kafin ya yi wanka an ba da damar ana iya kwana a wannan masallacin saboda haka kafin ya shiga sai ya yi alwala idan ya yi alwala wa in kana nawmul kasir kudu wudu malamai suna cewa ko da yake shi kansa bacci yana warware alwala idan baccin ya yi nauyi fa zalika alwudu alladhi yarfa'u alhadath al-asghar wannan alwalad da kai ce da take sassauta najasa ba ta kawar da shi saboda haka bacci da sauransu wannan alwala da yi baya lalata ta sai dai idan mutum ya tashi akwai bukatar ya sake alwala kafin ya zauna a wannan masallacin wa illa fa hadha alwudu la yubihu lahu ma yamna'uhu alhadath al-asghar wannan alwala da mutum yayi ba ta halatta masa aikata wani abin da ake yi da alwala kamar misali sallah ko tawafi mutum ba zai yi da wannan alwalan ba ita alwalan an yi ne saboda a sassauta ma wani doka da wata doka da Allah madaukaki ya maka Allah ya haramta maka shiga masallaci yanzu larura ta sa zaka shiga masallaci aka ce to kai wannan alwala wace irin larura saboda zaka kira sallah ko kuma saboda guguwa ta taso ko saboda za ka buya a wannan guri ko za ka yi bacci to wannan laruran a dalilin ta yasa aka sassauta maka tsananin janaban aka ce ka yi alwala sannan ka shiga malamin yana cewa falau ta'azzara al-wudu alal al-junubi wa nahwihi to kuma ko da a ce misali alwalan ya ta'azzara babu hali mutum ya yi alwalan ba ruwan ba da zai yi alwalan babu shi kuma shiga masallacin nan ya zama masa dole li zararin bi khurujihi minhu saboda yana tsoron in ya fita daga masallacin nan zai cutu babu ruwan kuma da zai yi alwala jaza lahu luksu fihi min ghairi tayammumin nasr malamai suna cewa babu laifi ya shiga masallacin ba alwalan ga kuma janaba a jikinsa saboda me saboda larura la yukallifu Allah nafsan illa wusaha ka duba sharhul mumki na ibn al-husayn al-mujallal na biyu shafi na 57 da kuma al-mubdi fi sharh al-muqni kitab tahara babul haidi haka nan majmu'u fatawa na shekul islam ibn taymiya mujallad na 26 shafin 176 akwai littafin da ake ce sharhul umda wanda kakan shekul islam ya rubuta yana cewa wai idza tawabba al junubu idan mai janaba yayi alwala jazalahu lubsu daidai ne ya zauna a masallaci me dalili saboda labarin da aka ruwaito daga zaid aslam kamar yadda aka samu daga afa ibn yasar kana ashabu rasulillahi na fil masjid sahabban manzon Allah sukan shiga masallaci su zauna suna bitar ilimi wa hum ala ghairi wudu'in alhali ba su da alwala wa kana rajulu yakunu junuban fa yatawaffa idan mutum yana da janaba kuma sai ya fita yayi alwala kuma ya dukulu sannan ya shiga masallacin fa ya a cigaba da muhawara da ake yi sahabban manzon Allah sukan shiga masallaci su zauna babu alwala in baka da janaba misali in babu janaba a jikinka ba zai fi bane ka shigo masallaci ka zauna ba sharadi bane sai kayi alwala amma idan mutum yana da janaba a jikinsa fa to ba zai shigo masallaci ba sai yayi alwala wannan shine abin da sahabbai suke yi wato wannan ya zo cikin sharhul umda misali akwai hadisin sayyidina umar bin al-khattab lokacin da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayatawabba'u ayanamu ahaduna wa huwa junubun shin ɗayan mu zai iya bacci alhali da janaba a jikinsa fa qala sai manzo Allah yace na'am wa tawabba'u insha'a mutum yana iya barci da janaba a jikinsa ba tare da yayi wanka ba to amma ana son yayi azwala in ya ga dama me yasa aka ce in ya ga dama saboda ita azwalan ba dole bane sayyiduna Umar ya tambayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum yana iya bacci da janaba a jikinsa manzon Allah ya ce kwarai yana iyawa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi barci da janaba a jikinsa amma sai ya alwala wannan ya tabbata cikin sa saboda haka kai in janaba ta same ka dan wani lokaci zaka samu ana sanyi da daddaren ko babu ashana da za a kunna wuta a dumama ruwan ka samu kai wanka to idan za ka yi barci da janaba a jikinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar da mu mutum yayi alwala kafin ya kwanta kamar yadda muhammad nasiru jinin albani ke faɗa a cikin adabu zafa yana cewa idan ma akwai kasala mutum yana iya taimama ya kwanta din ba wai sai ya kai ga alwalan ba ko da zai iya alwalan sai ya bar alwalan saboda mutuwar jiki ya yi taimama ya kwanta to shine ake so ba a son mutum ya kwanta da janaba a jikinsa ya bacci ba tare da ya yi wanka ko ya yi alwala ko ya yi taimama ba ɗaya uku din nan al nawawi sharh sahih muslim juz'i na uku shafi biyu da goma sha bakwai har zuwa sha takwas ya ce la khilafa innana anna hadha al laysa biwajibin babu sabani a mazhabar al shafi'i akan cewa ita wannan alwala da aka ce kai kafin ka kwanta alwalan ba wajiba bace mazhabar al shafi'i ba shi kadai ba wa bi hadha qala malikun wal jumhur haka akasarin malaman sunna suke faɗa cikin su ko har da imamu malik har da imamu malik suna cewa alwalan da aka ce ka yi kafin ka kwanta ko alwalan da aka ce ka yi kafin ka shiga masallaci ba dole bane wa zahaba ibnu habib min ashabi malik ila wujudihi wa huwa mazhabu daud az-zahiri yana cewa daga cikin mabiyan al-imam malik akwai wanda ake cewa Ibn ibnu habib al-majiransa yana da fahimtar cewa alwalan wajiba ce wannan ita ce mazhabar eh, Dawud eh, mazhabar Zahiriyya wal murad bil wudu wudu salati alwalan da aka ce kai kafin ka kwanta barci alwala ce irin ta sallah cikakkiya wannan shine bayanin al-Imam Nawawi a sharh sahih Muslim kaga ba da bambanci da alwalan da kake yi idan za ka sallah to idan ya kasance asali kafin ka kwanta ka barci, bacci idan akwai janaba a jikinka saboda in kana da janaba to abin da ake so gare ka shine nan da nan ka yi wanka wannan shine asali abin da aka so musulmi ya da zarar janaba ta same shi nan da nan ya yi wanka to amma idan ba zai yi wankan ba saboda wani dalili kamar misali yadda muka faɗa saboda babu ah, abin da zai dafa ruwa ko kuma ya kasance babu ruwan ko kuma ya kasance mutum yana so zai ci abinci bayan ya gama jima'i zai ci abinci ko kuma ya kasance abinda ake cewa mu'awadatul jima bayan yayi jima'in yana so ya sake komawa jima'i sunnar manzon Allah ta tabbatar mana akan abubuwan nan da aka kirga akan cewa akwai bukatar mutum yayi alwala ka gama jima'i kana so kai bacci ba ka son kai wanka kai alwala ka gama jima'i kana son ka ci wani abu wani abu in an ce cin wani abu ko da ruwa ne a kofi za ka ɗauka ka sha ba a son ka yi sai ka yi alwala don haka in ka yi jima'i kafin ka ci wani abu ko da gyaɗa ce ana son ka yi alwala kafin ka yi bacci ana so ka yi alwala kafin ka sake yin wani jima'in ana so ka yi alwala to a wajen fahimtar malaman sunna kamar yadda alimamu imam Nawawi yake faɗa wannan alwala da aka ce ka yi misali ko dan ka shiga masallaci kana da janaba ko ko a'a za ka yi bacci ko za ka ci abinci ko za a sake jima'i gairu wajibi wannan alwalar ba wajiba ba ce to tun da an ce alwala a wancan yanayi ba wajibi ba ne kaga wannan ma da aka yi maka saboda ka sassauta maka saboda ka shiga masallaci don za ka kira sallah ba yana za a yi zama wajibi kamar la ya fafi mawdu'il qiyas ta ko da zaka dora wannan ababin qiyas saboda asali abinda hadisi ya tabbata daga bakin annabi manzon Allah ya yi umarni ya karantar da mu idan kana da kayi jima'i kana da janaba a jikinka ba a son kai bacci sai kai alwala ba a son ka ci abinci sai kai alwala ba a son ka sake wani jima'i sai kai alwala wannan ya tabbata daga sunnar manzon Allah to amma wancan alwalan kafin a shiga masallaci ga mai janaba ba shi da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana da asali daga sahabbansa saboda haka tunda wancan alwala wanda shi kansa manzon Allah shi ya karantar a yi bayan ka yi jima'i ba a son ka yi bacci sai ka yi alwala ko cin abinci ko sake wani jima'i wanda shi da kansa ya karantar malamai sun ce wannan alwalan ma ba wajibi ba ne to bare wannan alwalan wanda bai da asali daga manzon Allah alwalan yana da asali ne daga sahabban annabi Muhammad Allah ya sa mu gane sahabban manzon Allah su ne aka tabbatar a littafai kamar da muka karanta Zaid bin Aslam ya bada labari uh, Ata'u bin uh, bin uh, wanda yake na cikin tabi'ai shi ma ya bada labari akan cewa kana ashabu rasulullahi yatahaddathuna fil masjid wa hum ala to tunda an samu labari daga tabi'ai cewa sahabbai suna haka wannan alwalar sai ya zamanto babu ne laifi don an yi saboda sahabban manzon Allah ba sa bidiya Allah ya sa mu gani ka duba bayanin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'u Fatawa mujallal na 21 shafi 274 da eh, shafi 343 har zuwa 44 ka ga bayani mai tsawon gaske game da wannan matsala saboda haka ita wannan alwala da ake so ka yi ba ta ɗauke maka wannan janaba Allah ya samu gaya. hukunci na uku wanda Allah madaukake faɗa a cikin wannan aya na suratul nisa ita ce cewa Allah subhanahu wa ta'ala wa in kuntum marba aw ala safari in kun kasance marasa lafiya ko kuna kan tafiya aw jaa ahadun minkum min al-ba'id ko ko ku ya dawo daga bayan gida ya tafi ba haya aw lamastumun nisa ko ko kun yi jima'i ga mata da mata falam tajidu ma'an ku samu ruwa ba mu sai ku yi taimama kaga kenan an kai ga hukunci kuma na uku Allah madaukaki yana mana bayani cikin wannan aya ya shar'anta mana yin taimama a saboda waɗannan dalilai ha'ula'il mazkuruna fil aya ma'zunun waɗannan da aka kirga su a cikin ayan nan an musu izini su yi taimama su waye marba marasa lafiya ala safarin matafiya abu ja'a ahadun minkum min al wanda ya dawo daga haya ko yayi fitsari ya kasance babu ruwan da zai yi tsarki to ya za a yi sallah da najasa a jiki sai ya yi taimama Aula lamastumun nisa wanda ya zama to janaba ta same shi eh, falam tajidu ma'an kaga sai Allah madaukaki ya kawo ka'ida kafin a kai ga taimama akwai ka'ida guda ita ce mene falam tajidu ma'an ku samu ruwa ba in ku samu ruwa ba fa tayammamu sai ku je ga taimama to kun ga Allah ya gama maganar sa ya gama hukuncinsa, ya gama tsarinsa, sa game da hukuncin taimama a cikin wannan aya saboda haka abinda aya take nuna mana amma mustaqibu mutaakhiran mutum ne ya kasance ya farka daga bacci ya yi latti rana za ta fito shin ya kamata ya yi taimama to kai da kanka kasan baya cikin waɗannan mutanen da aka girga baya cikinsu tun da baya cikinsu bai kamata ya yi taimama ba wanka zai yi kafin ya yi sallah baya cikin waɗannan da Allah madaukake ya kirga wa in kuntum marba aw ala safari aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastumun nisaa Allah ya kirga su kaga da ake akwai ƙarin wani Allah ba zai bari ba sai ya ƙara ko tunda ya jera waɗannan ya nuna maka su kenan kuma kafin ku yi taimaman sai da ya sharaɗi ya ce falam tajidu ma an ku samu ruwa ba fata yamma sai ku yi taimama amma saboda shi ya farka yana ganin yayi latti in zai tsaya yayi wanka rana za ta fito sai ya buga kasa ya ce mu yi sallah wa ya ce yayi sallah ina wurin wa in kuntum marba lafiyar ka kalau au ala safarin matafi kai a gida kake aw ja'a ahadun min al-ga'id ko ko mutum ya fito bayan gida yayi yi fitsari ko ba haya ba ruwa baka da wannan au labastumun nisa ko ko kun yi jima'i da mata na amfani jima'i da mata amma Allah ya ce falam tajidu ma'an kai a gidanka akwai ruwa kaga baka cikin waɗannan kenan ko falam tajidu ma'an ka tara da mace amma ba ruwa tunda ba ruwa sai ka kuma ka ce mama fa jumhurul ulama akasarin malaman sunna suna cewa a sawabu kuwa annahu yulzimuhu al-ibtisa wajibi ne mutum yayi wanka idan ya farka a lokacin ƙurarren lokaci yana ganin kafin yayi wanka lokaci zai fita to dole sai yayi wankan nan kafin yayi sallah me dalili li'annahu ma'zur saboda kana da uzuri dama me ya uzurinka al-waqtu fi haqqihi huwa waqtu istiqazihi lokacin da ka farka daga bacci lokacin ne mala'ika zai fara rubuta maka laifi idan kana bacci mala'ika ya ɗauke takardarsa saboda annabi sallallahu ya ce mana Allah baya kama mutumin da yake ya fita hayyacinsa da wani laifi da ya aikata kamar misali yaro karami da bai balaga ba da wanda yake bacci hatta ya sai ya farka don haka da zaran bacci ya kama ta mala'ika ya daina rubuta maka laifi saboda haka idan kana ta bacci har lokacin sallah ya shigo baka farka ba a wajen Allah baka da laifi Allah ya mu gani a wajen Allah baka da laifi don kai ba a rubuta maka ma kai wani aiki ba daga lokacin da ka farka lokacin ne mala'ika zai fara rubuta maka takarda to idan mu waɗanda mun farka da wuri ya kasance lokaci ya shigo mun san lokacin nan ya shigo lokacin nan dole ne mu yi sallah a daidai wannan lokaci kai da baka sani ba babu laifi a kanka lokacin da ka farka lokacin ne naka na yin ibada saboda haka in ka farka lokacin da rana za ta fito wannan shi ne lokacin da Allah ya shar'anta ka masa sallah don haka babu laifi a kai kai lokacin sallan ka kenan mu kuma namu ya riga ya wuce malamai suna cewa a waktu fi haqqihi huwa waktu istiqazi lokacin da mutum ya farka shine lokacin ibadarsa saboda akwai hadisin al-Imam Tirmidhi al Musa'i, an-nasa'i al abu dawud al-imam ibn majah hadisin abu qatada zakaru lin nabiyyi nawmuhu an salati sun gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bacci yakan share su har su kai ga makara sahabbai suka kawo wannan damuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mukan yi nauyin barci har mu kai ga makara sai manzo Allah ya ce innahu laysa fi nawmi tafritun babu sakaci a cikin barci Inji ji manzon Allah babu sakaci a cikin barci innama tafriqu fil yaqwa sakaci yana ga mutumin da yake farke ne ba yana cikin barci ba manzon Allah yake fa idza sai ahadukum salatan idan ɗayan ku ya manta wata sallah aw nama anha ko yayi bacci bacci ya dauke shi bai samu damar yin wannan sallah ba har lokacin ta ya wuce falyusalliha idza zakaraha sai ya wannan sallah a lokacin da ya tuna bisa ga wannan dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke mana hukunci kenan idan ka farka lokacin da rana ke fitowa shine lokacin ka sai kai sallar ka ko da rana na fitowa haka nan kuma idan ka tuna sallah kamar misali baka yi ta jiya kuma ka manta sai yanzu ka tuna ba za ka rama waɗannan sallolin ba wannan da ka tuna ita ce za ka rama fal yusalliha idza zakaraha yayi wannan sallar idan ya tuna idan aka ce za ka rama waɗancan salloli to shin ina ga hadisin manzon Allah da yake cewa ba a kama mutum da laifin abin da ya aikata shi bai sani ba kai ka yi sallolin nan baka san cewa ana bin ka wani sallah ba yanzu kuma an ce sai ka rama su kaka kamar an kama ka da laifin abin da baka aikata ba saboda haka ba maganar ka rama waɗannan salloli sallar da ka tuna ita ce za ka rama ta a yanzu fa idza nasiya ahadukum salatan aw nama anha manzo Allah yace fal yusalliha idza zakara ibnu Kudaba yana bayani cewa wannan ita ce fahimtar akasarin malaman eh, malaman sunna wato game da cewa mutum idan ya farka da janaba a cikinsa ya farka da janaba a cikinsa sai ya ji ana da ikama a masallaci ba shi da hujjar da za ta sa ya yi taimama ya je masallacin nan dole sai ya yi wanka ya yi sallah saboda wannan shi ne ainihin lokacinsa ibn kudama yana cewa wannan ah, shi ne mashabin jumhur ka duba littafin al-mughni mujallar na farko shafin 166 wa idza kana al-ma'u mawjudan yace idan dai akwai ruwa a gidanka illa annahu idza ishtagala bi tahsilihi sai dai misali inda dai tafi ya debo wasti'malihi yace zai yi amfani da ruwan fatal waqtu lokaci zai wuce kamar misali rana ta kusa fitowa idan ya ce sai ya dumama ruwa to ranar za ta daga alhali bai yi sallar asubahi ba menene ibnu kudama yace lam yubah lahu tayammum ba a halatta masa yin taimama ba sawa'un kana hadiran aw musafiran shin a zaune a gida yake ko ko a halin tafiya fi qauli aksari ahli ilmi wanda ita ce fahimtar akasarin malaman sunna minhum daga cikin akwai al-Imam Shafi'i Abu Thawr ibn munzir ashabu ra'i al-Imam al-Auza'i al-Imam Thawri su cewa yana iya yin taimama amma ko da aka je aka ga Imam Malik aka ce mar ga al auzai da al sauri suna cewa mutum yana iya taimama saboda ya ga kamar lokaci za ta wuce lokaci zai fita da janaba a jikinsa ba tare da ya sallah ba wato yana iya yin taimama ya sallah sai al Malik ya ce ah, da aka gaya mar aka gaya wa al-Imam Malik da Ibn Abi Zibin da Sa'id ibn Abdul Aziz waɗannan duk malaman farko ne da waɗannan malamai suka ce yagtasilu wa in tala'at ash-shamsu al-Imam Malik yace dole sai yayi wanka ko da rana za ta kullo kafin ya gama wanka dole sai yayi wanka kafin ya wannan sallah wato kenan don ka tashi da asuba akwai janaba a jikinka ka ji ana iƙama a masallaci ko ku a rana ga ta za ta hito wannan bai halatta maka ka yi taimama ka yi sallah wannan shi da fahimtar akasar malaman suna me ya al'imam malik sauran malamai wace hujja suka dogara da ita wannan ayar da muka karanta saboda Allah da kansa ya ce falam tajidu ma'a in ba ku samu ruwa ba fata yamma sai ku yi taimama wa hadha wajidun lil ma'i kai kuwa a gidanka akwai ruwa ga ruwa a randa a buta ko ina fata fata akwai ma a famfo sannan ka kai taimama ka kama sallah ko ka je masallaci wa annahu qadirun 'ala al-ma'i idan ma babu ruwan a gidan to ai akwai kana da kana iya samu ruwan misali a wajen makwabta falam ya lahu tayammu ko da babu ruwa idan dai kana iya samun ruwa to nan ma mutum ba zai yi taimama ba kama law lam yakhaf fawt waqti li anna tahara shartu saboda tsarki sharadi ne na sallah dole ne ka yi tsarki idan babu tsarki Allah bai karɓar sallah falam yubah tarkuha khifata wakti waqtiha ka sa'ir shara'itika. don haka ba a halatta wa mutum ya bar sharaɗi na tsarki kafin ya yi sallah ba kamar yadda ba a halatta masa ya watsi da sauran sharuɗan sallah ba kuma wannan hatta shekul islam ibn tamiya shi ma haka ya faɗa a littafansa guda biyu akwai ikhtiyaratul fiqhiyya akwai kuma majmu'u fatawa a mujallal na farko shafin 467 shekul islam yace wa manittai qaba wanda ya farka daga barci akira wakati salati a ƙarshen lokacin wata sallah wa huwa junubin da janaba a jikinsa wa khafa in sala kharaja waqtu yana tsoron in ya tsaya zai yi wanka to lokaci zai fita shekul islam ya ce iktasala sai ya yi wannan wankan wa sallah kafin ya yi sallah walau kharaja waqtu ko da lokacin zai fita wa kadhalika man nasiya haka ma wanda ya manta sallah yana cewa cikin majmu'u fatawa idza dakala waqtu salati wa huwa mustayqiz wal ma'u ba'idun min yakafu in talabahu an tafutahu salat misali idan ka biyu lokacin sallah ya shigo idan ka biyu ba bacci kake ba akwai janaba a cikinka lokacin sallah ya shigo wal ma'u ba'idun baka da ruwa a gidan babu ruwa a makwabta sai ka tafi wata unguwa kafin ka samu ruwan ya kafu in talabahu an tafutahu salatu yana tsoron in yace sai ya je wancan kauye ya ya samo ruwa kafin ya dawo tun da nan kauyen da yake babu babu ruwan a inda yake kuma gashi za a yi sallah aw kana alwaqtu baridan ko kuwa ya kasance ana tsananin sanyi ya kafu in sakhanahu aw zahaba ila al-hammam fatata salati yana tsoron idan da a ce zai dumama ruwan ko ko ya tafi bayan daki da sauransu eh, sallah za ta kubuce masa shaykhul islam yake cewa fa innahu yusalli bi tayammum fi mazhabi ahmad wa jumhurul ulama anan babu laifi dan mutum yayi sallah da tayammama wannan ita ce mazhabar akasarin malaman sunna inji shaykhul islam ibn taymiya kaga an tabbatar akwai larura haqiqatan ba wai ana suranta ta ba wa in istayqaba akhir lokaci amma in mutum ya farka daga bacci a ƙarshen lokaci wa khafa in tatahhara tala'ati shamsu yana tsoro in ya tsaya zai yi wanka rana za ta guzo fa innahu yusalli huna bil wudu'i ba'da tulu'i shamsi zai yi wankan ya zamanto yayi alwala eh, Baya rana ta kullu akhiral waqti kenan wannan ba larura ba ce gare shi tunda latti da yayi na farkawa wato a ƙarshen lokaci wannan ba laifinsa ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya farka daga bacci wannan shine farkon lokacin ibadarsa haza inda jumhurin ulama da shine abin da ya zama mafi yawan malaman sunna suna tsayuwa a kansa duk da cewa akwai fahimta da aka samu sabanin fahimta a mazhabar al-Imam Malik bin Anas ta wajen almajiransa ba shi kansa ba shi al-Imam Malik wannan ita ce fahimtarsa dan har ma an tambaye shi aka ce ga wani malami abin da yake faɗa al-Imam Malik ya ce la mutumin nan yaktasiru wa in tala'ati shams wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik dole sai kayi wanka kafin nan za ka yi sallah wai saboda an yi lacci lokaci ya ya kusa fita baka samu damar yin sallah ba wannan abinda malamai mafi yawa suke faɗa dole sai kai wannan wanka kafin nan kai sallah ba za ka yi ba kai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ka'ida guda wanda shine yake cewa man nama an salatin aw nasiha fal yusalliha idza dhakara wannan ita ce ka'ida duk wanda ya yi bacci bai samu damar yin sallah ba lokacin da ka farka shine lokacin yin sallah ko da rana na fitowa annabi ya gaya maka cewa kai naka lokacin shine lokacin da ka farka su waɗanda suke idanunsu biyu su ne lokacinsu yake ainihin bisa ka'ida amma kai da kai riga kai bacci lokacin da ka farka shine lokacin ka na yin sallah wannan ita ce abinda malamai suke bayani hatta ibnu al-usaymin yana cewa bin nisbati li taskin al-ma'i idza kana al-insan yatakasal aw qama ta'akhiran min nawmihi wa yakhsha min fawat al-waqti ma alladhi yaf'al hal yusakhin al-ma'a am yatayammam kamar misali ana tambayan malami idan mutum ya zamanto ya farka a ƙarshen lokaci idan ya ce zai dumama ruwa kafin ya yi wankan janaba zai rasa sallah ko kuma yana da kasala shi mutum yana iya yin taimama ibn al-usaymin yace yajibu alaihi an yusakhina al-ma wajibi ne ya dumama ruwan walau kana yakhsha khuruj al-waqti koda yana tsoron lokaci zai fita idan dai ka farka da janaba a jikinka lokaci zai fita to karka da dole sai an tsuma ruwa an kawo maka ko da rana za ta fito ne wannan baka da laifi a wajen Allah shine ainihin lokacin sallanka ba za ka yi taimama kai sallah ba dalilin wancan hadisi da muka karanta man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakara kaga wannan ya nuna muka cewa ka'idar kenan duk wanda ya farka daga bacci qabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito ko da a ce minti biyar ne ya rage masa aw ashara daqa'iq in tayammamtu adraktu salati bil waqti da ka farka ya kana cewa inda tayammama zan yi zan samu damar yin sallah a lokaci wa bi tasaltu kharaja alwaqtu idan ko ce zan tsaya in yi wanka to lokacin nan zai fita ibnu yana cewa fa naqulu mu abinda muke ce maka igtasil walau kharaja alwaqt kai wankan ko da lokaci zai fita sai kayi wankan nan me yasa saboda ayan nan da muke karantawa ta suratul nisa Allah ya fara magana akan wanka kafin ya kawo bayanin taimama sannan tsakanin wankan da taimaman sai da Allah ya sa sharadi falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba mu sai ku yi taimama tunda Allah madaukaki ya wannan sharadi to kaga ya nuna cewa dole ne mu kiyaye waɗannan sharuɗa kafin mu kai ga yin taimama wannan dalili yake nuna maka kuskuren mutumin da zai tafi masallaci ya yi taimama ya zo masallaci ya yi taimama ya kama sallah akwai ruwa a masallacin akwai ruwa a makwabta shi ma akwai ruwan a gidansa wai saboda yana gudun zai rasa jam'i sai taho masallacin ya yi taimama ya kama sallah yana da kyau mu gane taimama ibada ce da addinin musulunci ya shar'anta amma ba ibada ba ce mai zaman kanta ibada ce da aka shar'anta ta tare da shar'i an shar'anta ibada ta taimama amma ba wai an shar'anta ta yadda ka ga dama za ka yi ba wato tana da sharadi sai in babu kaza kafin a yi taimama sai in babu kaza kafin a taimama falam tajidu ma'an fatayammamu kun ga kenan taimama ba ta yiwuwa dole sai an cika wannan sharadi ka duba tafsirin al-Imam Sa'adi fassarar wannan aya da muke karantawa yana cewa inna Allah ta'ala abaha tayammum fi halatayni Allah madaukaki ya halatta mana taimama a hali biyu ne kacal hali biyu halu adamil ma'i idan babu ruwa wannan shine hali guda wa hadha mutlaqan fil hadar wa safar a tafiya kake ko a gida kake in dai babu ruwa to magana ta kare dama ai ana ibadar alwala ne da ruwa to sai zama babu ruwa automatically sai a koma ga taimama haka kuma idan tafiya kake yi ya zama to babu ruwa wanda ku sai a koma ga taimama wannan shine hali na farko al-imam sa'ad yace wa halul hali na biyu shine idan za a samu wahala in aka yi amfani da ruwa guda biyu su kenan a cikin alqur'ani babu ruwa to kai taimama zaka wahala in kai alwala da ruwa ko kai wanka da ruwa sai ka koma taimama to amma wannan lafiyar ta kallon kawai ya taso ya zo masallaci ya taimama ya ta sallah ina hukuncin sallar wannan mutumi babu shakka sallar banza ce Allah bai karba ba saboda Allah ne karban sallan yayi mata sharadi kafin ya karba ga yadda za a yi ta a daga cikin sharuɗan sallah dole sai an yi alwala idan za a koma ga taimama akwai sharadi haka bin ba shi ma yake faɗa in ka duba littafin sai yana cewa at-tayammumu lis-salati la yajuzu ma'a wujudil ma'i wal qudrati al-istimali idan akwai ruwa kuma za ka iya amfani da ruwa to babu taimama gaba ɗaya saboda gaba ɗaya baya cikin baka cikin waɗanda ma Allah yake magana a kansu cewa suna an musu sauƙi su yi taimama بل الواجب على المسلم أن يستعمل wa في min وغسله من aina ma kana. Wajibi ne ga musulmi yayi amfani da ruwa ta wajen alwala da wanka duk inda yake ko yana tafiya ko yana zaune a gida ma da makadiran alaihi matukar zai iya samun ruwan sannan kuma zai iya amfani da ruwan walaysa bi ma'zurin fi tarkihi wal iktifa'u bi tayammum ba uzuri bane da gangan mutum ya ki amfani da ruwa yayi wanka ya koma ga taimama idan ya koma ga taimama wa takunu salatuhu hina idhin gairu sahiha bin zai ce to idan yayi taimama yayi sallah ba tare da kiyaye sharuɗa guda biyu din ba sallar da a lokacin nan ta inganta ba me yasa li faqdi shartin min shurutiha saboda taimamaka ta rasa sharadi guda daga cikin sharuɗa wa huwa tahara bil ma'i inda al qudrati alayh sharadin shine dole kai amfani da ruwa idan dai akwai hali na samun ruwan kuma akwai hali na amfani da shi ka duba fatawa bin bas mujallar na goma shafin ɗari da tis'in da ɗaya haka ibn al-usaimin ya faɗa shi ma idza kana al-ma'u minkum aw fi rihalikum qariban minkum aw fi rihalikum zai iya cewa gidansa babu ashana malamai suka ce to gidan makwabcin kafa babu ashana makwabcin makwabcin kafa babu ashana wancan na ukun fa babu ashana unguwar gaba ɗaya babu wanda zai baka karan ashana saboda shi abinda Allah ya ce falam tajidu ma'a sannan kuma ƙudura ɗin nan sai an tabbata babu ita gaba ɗaya ba ka da ikon ba yadda za a yi kai amfani da ruwan nan za ka cutu ƙa'ida ne to dama wannan shi ke halatta wa mutum amma ya zamanto alma'u qariban minkum aw fi rihalikum fa innahu la yahillu lakum an tatayammamu baya halatta ga mutum yayi taimama a wannan lokaci walau tayammam walau tayammamtum fi hadhihi alhal fa inna tayammumakum ghayru sahihin wa salatukum allati sallaitumuha bihi Gairu sahiha idan kun yi wannan taimama bata inganta ba sannan in kun yi sallah wannan sallar ma bata inganta ba saboda ta saba mu ka'idar Allah madaukaki hukunci na hudu wanda Allah ya faɗa a cikin wannan aya shine yanda za a yi taimama ah, wato abinda ake taimama da shi Allah da kansa ya faɗa mana da yace mu koma ga taimama idan an cimma sharuɗa sai ce fatayammamu me yace sa'idan tayyiba ku yi taimama da ƙasa mai tsafta kaga Allah ya gaya mana da me ake taimama as-sa'id yutlaq fi lugha ala ma'ani wanda da larabci dama idan aka ce sa'id uh, yana daukan ma'ana da yawa amma akasarin malaman lugha kamar da Abu Ishaq al-Zajjaj uh, yake faɗa al-ijma'u min ahli lugha ala anna as-sa'ida inma yutlaqu ala ma ma kana ala wajhi al malaman luga suna cewa duk abin da yake saman ƙasa ana ce mai as-sa'id saman ƙasa saboda haka tunda Allah ya ce ku yi taimama da sa'id yana nufin kenan kullu ma kana ala wajhil ardi wa ma yatafa'adu alaiha sannan da Allah madaukake ce ga abin da zamu yi taimama da shi shine ƙasa wannan ya nuna mana cewa wato kowace ƙasa za mu yi amfani da ita tunda Allah tabaraka wata'ala bai ƙayyade irin ƙasar da za mu yi amfani da ita a nan ba musamman akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun Allah ya min kyautar abubuwa guda biyar wanda ba a yi kyautan nan ga wani annabin Allah ba daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar waɗanda Allah ya bama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ju'ila liyal ardu tahuran wa masjida an sanya min ƙasa mai tsarki ne kuma wurin ibada ne tunda an ce mai tsarki ne kaga ya nuna ko ina ƙasa tana da tsarki sai dai idan najasa ta bayyana a kanta zahiri fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu salatu falyusalli wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari sahihu muslim وله شاهد من حديث أبي هريرة إلى صحيح مسلم أقوي رواية حذيفة بن اليمان wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ju'ilat lana al-ardu masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tahura Allah ya saka turbayan ƙasa abu ne mai tsarki gare mu mu musulmai saboda haka turbaya wato inda duk yake da shi ake taimama abu ne wanda Allah ya faɗa da kansa a cikin alkur'ani kuma ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam an samu hadisai daga bakin manzon Allah waɗanda suke nuna cewa ana tsarki da saman ƙasa turbatuha ju'ila liyal ardu kaga ya nuna duka kasa ce wata riwayar a ce turbatuha an samu daga hadisin Abu Huraira daga hadisin Huzaifah bin Yaman akwai hadisin Abu Zarr al-Gifari akwai Anas bin Malik akwai Abu Umamah al-Bahili waɗannan hadisai kuma duk sun inganta daga manzon Allah in ka duba littafin Ibn Hajar da ake cewa Tarkhis al-Habir hadisi na 203 da littafin sa al-Matalib al-Aliya mujallal na farko shafin 511 haka zaka gani saboda haka malamai suke cewa ya juzu tayammum ala jidarin ismin ko da katanga ne aka yi shi bulok ɗin siminti siminti daga ina yake daga ƙasa kuma abin da Allah ya faɗa muku kenan fatayammamu sa'idan menene as-sa'id kullu ma tasa'ada ala wajhil ardh duk abin da ke kan ƙasa Allah ya halatta maka yin taimama da shi idan an yi gini da block din siminti halal ne kai sallah da shi kai taimama hakan nan tiles tiles daga ƙasa ake tono shi shi kansa tiles daga kasa yake don haka halal ne kai taimama akan tiles walau lam yakun alaihi ma gubarun kuma ko da babu kura akai ko da tiles din babu kura akai halal ne kai saboda ƙasa ce ita kanta amma abinda malamai suke faɗa shine idan ya zamanto akwai fenti a jikin gini fenti babu shakka ba daga ƙasa yake ba fenti ba halittar ƙasa ba ce don fenti ana haɗe-haɗe ne ake wani ma da itatuwa da sauransu kafin a yi fenti don haka idan ya zama fenti ya lullube jikin gini wannan shine malamai suke cewa ba a yin taimama akan wannan gini sai idan ya zama akwai ƙura a jikin wannan gini saboda ƙura ya danganci ah, halittar ƙasa idan ya zama a kan teburin na akwai kura babu shakka za ka yi taimama saboda kura yankin ƙasa ne kuma dama abin da Allah ya halatta maka ka yi taimama da shi kenan don haka idan akwai kura kan taburma za ka yi taimama domin kura jinsin ƙasa ne idan ya zama akwai kura kan eh, ya zama a cikin mota a ƙasar motan kai da za ka yi doguwar tafiya yawa za ka je ƙasar inyamurai ba a tsayuwa a hanya doguwar mota da eh, brazil din nan da ake shiga doguwar tafiya sai ka yi taimama a motar a ƙasar motar ka sa hannunka ka yi taimama tun da ka tabbatar akwai ƙura amma idan babu ƙura ba za ka yi saboda me kafet ba jinsin ƙasa ba ne kafet ba jinsin ƙasa ba ne amma idan ya zama akwai ƙura a kai kana da damar ka yi malamai suna halatta yin taimama da duk wani abin da ya zama to ya samu jinsin ƙasa kuma wannan shine abin da akasarin malamai suka ɗauka saboda ya dace da ayar alqur'ani da hadisin annabi muhammad shine hatta mazhabar al-imam malik tana aiki da wannan abin da muka yi bayani da kuma shekul islam ibn taymiya a littafin sa ikhtiyaratul fiqhiyya shafi na 28 amma idan ya zama akwai wani abu da aka rufe jikin gini da shi wanda ba jinsin ƙasa ba kamar yadda muka ce wani gini zaka ga an sa mai darduma an manna wani gini kuma zaka ga an manna mai katako ko an manna masa wata takarda paper ake ce masa da kuma ginin da zai zama to an mai fenti to wannan duk yana hana a yi taimama a jikinsa sai dai idan akwai kura walakin in kana alaihi shay'un min gubarin jazu tayammumu alaihi amma idan ya zama akwai kura kai babu shakka halal ne mutum ya taimama da shi ka duba bada'i'ur sana'i' mujallal na farko shafi na 53 da at-taj wal iklil mujallal na farko shafi 511 fatawa ibnu usaymin mujallal na goma sha ɗaya shafin ɗari biyu da arba'in Allah ya ce a yi taimama da mene sa'idan bayan ya ce sa'idan ya ce me tahiran ai tayyiban me ake nufi da tayyiban ana nufin tahiran at-tayyib wa tahir ma'anan guda Allah ya ce ku yi taimama da ƙasa amma ba kowace ƙasa ba ba ƙasar banɗaki ba saboda Allah ya ce tayyiban ƙasar mai tsafta don haka ashe idan akwai najasa a fili akan wannan ƙasa ba za a yi taimama da ita ba saboda Allah da kansa ya bayyana irin ƙasar da za a yi taimama da ita ita ce mai tsafta fa huwa mujma'un alaihi baina ammati ahli ilmi kaf malaman sunna sun yadda ƙasar kafin a yi taimama da ita sai ta zamanto ƙasa ce mai tsafta idan babu tsafta haramun ne a yi taimama kanta don haka mutum baya taimama da ƙasar banɗaki mutum baya taimama da ƙasan da najasa ke kanta a bayyane wannan shine abin da aka yi ittifaki na malaman suna. in ka duba littafin al-istizkar na ibnu abdul barri da littafin al-marginani abul hasan ali ibn abi bakar littafin da ake ce mai al-hidaya mujalla na farko shafin 129 da al-majmu littafin al-imam an-nawawi mujalla na biyu shafin 216 wato an samu ittifakin malaman sunna akan wannan matsala duk da cewa an samu wasu tsirarun malamai a masabar malikiya ba su da yawa waɗanda suke da fahimtar da ya dan saba haka in ka duba sharhin ibnu abdul barri ma littafin muwatta kitabut tamhid mujallal na goma sha uku shafin ɗari da tara hukunci na biyar wanda Allah ya faɗa mana a cikin wannan aya shine Allah da kansa ya koya mana yanda ake taimama kaga ya gaya maka da me zaka yi taimama sa'idan sa'idan din wani iri tayyiba yaya za mu yi taimaman famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafa fuskokinku ku shafa hannuwanku an gama taimama kenan Allah da kansa ya karantar da kai wannan maganar ba sai ta ba sai an gaya maka ba da jinta ka san Allah yana nufin za a bugi ƙasa sau ɗaya ne domin da ya fi sau da Allah zai magana yace ayi taimama Eh, da yake ai yake famsa famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafu fuskokin ku da ku kaga yana nuna buga kasan da za a yi tausayin. ibn abdul barri ya kawo ittifaqin malaman sunna akan haka ka zuba littafin tafhid mujallal na 20 shafin 125 al ijma'u ala annahu la yajuzu masu ba'dil wajhi fi tayammum Allah ya ce a shafa wurare guda biyu ku shafa fuskokin ku ku shafa hannuwa to idan ka shafa wani gefen fuska fa taimama ba ta yi ba saboda Allah ya ce ka shafa fuskar gaba tunda Allah ya ce shafa fuskar gaba ɗaya inda zaka shafa goshinka ko kuma sunka ko ya zama to habanka shi kaɗai ka shafa babu shakka taimama ba ta yi ba wa zalika bi an yamsaha wajhahu awwalan zai zama to mutum ya shafa fuskarsa ne da farko me yasa aka ce mutum ya shafa fuskarsa da farko saboda Allah da kansa da fuska ya fara famsahu bi wujuhikum ku shafa fuskokin ku. don haka in za a yi taimama idan ake fara shafa fuska wa aidikum da kuma ku. yaya ake shafa fuskar nan yadda kake shafa addu'a idan kana shafawa kenan bi imrari kaffaihi ala wajhihi wa lihiyatihi ka san idan mutum zai shafa addu'a yana farawa daga sama ne ko eh, masu shafa addu'a suna farawa daga sama ne a zo to haka taimama ake son yanta. ana yin ta ne daga sama zuwa kasa bi imrari kaffaihi ala wajhihi wa lihiyatihi ya shafo ya hada hannuwansa daga goshi ya dawo har zuwa kasa ya kare da habansa fa yu'ammimuhuma bil masi thumma yamsahu kaffaihi sannan ya shafa tafukansa kaga ana farawa da fuska kafin a fara kafin ayi tafin hannu tafin hannun kuma hagu ake dorawa akan dama cikin tafin hagu a dora a bayan dama zuwa wuyan hannu shikenan cikin dama a dora a wuyan hauka eh, daga yatsu a zo sama domin zaka fara daga ƙasa zuwa sama ba kamar shafa saman zuwa ƙasa ba inda kai na fuska kaga fuska daga sama zuwa ƙasa amma taimama hagu zaka fara dora akan yatsun ka hada ka fara daga yatsu zuwa wuyan hannu sannan ka daga wannan dama daga yatsu zuwa wuyan hannu ka gama babu shafa ciki babu ya tsefa yatsu wanda ya ce maka a tsefe su lokacin da za a yi taimama ka ce ka hujja in ma daga Alƙur'ani ko daga hadisin annabi muhammad abinda Allah ya faɗa da kansa ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku sha shafa fuskokinku da hannuwanku kuma manzo Allah bai bari ba sai da ya siffantawa sahabbansa yadda ake taimama kamar yadda ya zo cikin hadisin Ammar bin Yasir amma rubin ya tsira yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wai shi da yaji an ce ayi tayyuma lokacin sallah yayi sai ya dinga mirginawa a ƙasa mirginawa ya dinga yi yazo ya samu manzo Allah yana bashi labari annabi ya ce inna ma kana yakfika anta suna hakaza abinda ya ishe ka kawai shine ka faɗi kai yanda Allah ya faɗa a Qur'ani fa daraba bi kaffayhi darbatan ala wajhi al ardh manzo Allah ya buga hannuwansa a kasa haka da ya buga ya daga sun manafabaha sannan ya kaɗe ya hure domin idan akwai datti ya zamanto ka karkaɗe shi daga hannuwanka kafin ka kai ga shafa fuskokin naka da kuma hannuwanka kuma masu masahabihi ma zahara kaffaihi bi maliki yadda hadisin ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim haɗihi ma zahara kaffihi bi maliki zahara kaffihi nan ne ko har kafi bi shimali wa hadha shi ma ya dora bayan hannun damansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja sannan ya ya kawo ya ce au bahar shimalihi bi kaffihi thumma masaha bihi ma wajhahu a samu riwaya kamar kashi biyu akwai riwayar al-Imam bukhari akwai lafazin al-Imam Muslim lafazin al-Imam bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Ammar bin Yasir yakfika al-wajha wal kaffa shafa fuska da tafuka ya isar maka a lafazin al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna ma yakfika an tabriba bi dai al-ardh abin da ke isar maka shine ka buga ƙasa da hannuwanka thumma tanfuka sannan ka hure wancan kuma aka ce thumma nafabaha sannan ya kakkabe duk wanda ka yi abinda dai ake so shine dattin da ya zo ko kuma ƙasar da ke hannunka ya zama babu ita ba wai ƙurar ake so ka mutsike fuskanka da shi saboda ka tashi dukun dukun a gaban Allah ba ba haka yake ne wato ita taimama sauki ne kawai Allah madaukake mana sauki ne Allah madaukake mana shi yasa kaga ba ta da wahala to wannan shine abin da sunna ta karantar da mu a shafa fuska a shafa tafuka tafuka kadai to amma da mutum zai wuce fuskan fa ko ya wuce tafin hannu misali ya shafa har zuwa gwiwa ko ya shafa zuwa kafada wannan babu ne ko kuma ya shafa kansa gaba daya malamai sun ce taimamarsa ta inganta tunda da ya yi ainihin mahallin wajibi an riga an samu eh, illa dai kawai ya wuce iyaka ne wannan ba da saboda akwai labarai da yawa da aka samu daga malaman farko hatta su a annabi sallallahu alaihi wasallam cewar wasu sun yi taimama da bugun ƙasa biyu ba bugu ɗaya ba wasu sun yi taimama sun wuce idan wuyan hannu sun kawo har gwiwa wasu ma har kafaɗa wasu sun yi taimama sun wuce fuska sun shafa har keya da wuya da sauransu to tun da akwai labarai ire-iren su duk da cewa labaran gaba ɗayansu na ɗaya babu wanda ya tabbata an jingina shi ga annabi muhammad dukkan su babu wanda ya tambaye inganta a jingina shi ga manzon Allah an dai samu sahabi yayi ko wani tabi'i yayi amma annabi yayi a'a me annabi yayi daidai da ayar alqur'ani da kuma yanda ya karantar da sahabbansa menene alqur'ani ya nuna mana ya nuna mana za a buga kasa sau daya shine abin da alqur'ani ya nuna nassi zahiri domin da ya fita sau daya da Allah ya mai da ya faɗa haka kuma hadisin Ammar bin Yasir ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya siffanta yadda za a yi taimama za a buga kasa sau ɗaya ne a shafa fuska a shafa hannuwa wannan shine abin da nasi ya nuna kuma daga fuska sai hannuwa hannuwan nan da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani manzon Allah ya fassara da cewa zuwa wuyar hannu ne ba zuwa gwiwar hannu ba to amma tun da an samu wasu sahabbai sun yi ko tabi'ai sun yi to wannan sai a kyale su ne kuma don wani yayi hakan baka cewa yayi laifi illa dai wanda ya tsaya ga abin da manzon Allah ya aikata babu shakka wannan shine fi dacewa da riko da sunnar annabi Muhammad musamman saboda hadisai da ake bada labari cewa sahabbai sun yi din akasarin hadisan zaka samu ba su inganta ba ka duba in kana son ka ga bayani akai ka duba fatul bari mujallal na farko shafin 444 da sharhu ma'anil asar sharhu ma'anil asar mujallal na farko shafi 110 kitabul awsat mujallal na biyu shafi na 47 as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi mujallal na farko shafi 205 in ka dubi waɗannan littafai insha Allah ka ga labarai game da sahabbai da ake cewa sun buga ƙasa sau biyu lokacin taimama wanda shi yasa aka samu fahimta a masabar malikiya akan hakan ya kamata a yi ba abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine a buga kasa sau daya ko da aka ce a buga ana nufin ka dora hannunka a kasa ba wai dukan kasar za ka yi ba sai ka ji ciwo Allah ya sa mun gane shi yasa manzo Allah ya siffanta ma Ammar bin Yasir yace inna ma yafika an taqula bi yadayka hakaza dan ya nuna mar ba dukan kasa ake ba ko da ba dora ka kai a kasa ba kana ya daukan dutse ko hoge a hannunka da ka dauka kawai shikenan sai ka aje da ka rike shi a hannuwanka sai ka aje ba wai sai ka yi ta mummutsu ka shi abin nan ba in ka ɗauka ya ka aje in ka aje kawai sai ka shafa bayan dama da bayan hagu shi shikenan bayan ka shafa fuska ka gama taimama sai ka yi sallah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت